za mu ba a wannan lokaci ba a samu da ba saboda yanayin da duniya ta samu kanta a ciki na maganar cutar corona covid-19 wanda wannan ya sa ba ma yin karatu ba ko tafsiri a ta sallah sai da ya zamana an mata kaidi an hana haɗuwa a wasu wuraren daga baya ma gaba ɗaya fita daga gida ta zama doka aka hana fitowa wanda wanda ya tafsiri a ba za ka san cewa ya yi daga gida kwaya inda yake shi kai ba tare da jama'a ba sai dai a kalla ta hanyar kafafen sadarwa na zamani to amma wa Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima ga shi wani Ramadan ɗin ya zagayo mun samu dama da sassauci ta yadda za mu yi abuwa mai karatu wannan ba karamar ne, ba ce da yawan jama wajen tafiya ta muna gode wa Allah sannan abu na gaba shi kansa mutum ya rayuwa ramadan ita ma ni'ima ce ba ba Ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ramadan zuwa ramadan kafara ne na abin da kanun matuƙar mutum ya nisanci manya-manyan zai wanda rayu a ramadan ne musu ya yi azumin watan ramadan kuma Allah ya raya shi har yin wannan Ramadan wanda sa ran Allah zai gafarta masa abin da ya gaba da zurbai halattar kurin ka samu wannan Ramadan kuma ta shi wannan ba haramar nema ba ce sannan abu ne da yake duka mun sani wasu mun yi Ramadan da su a shekarar da ta wuce ya shi wannan Ramadan ya zo amma ba ta nan musamman arziki da yake mutuwa da yawa a ɗan tsakanin wannan lokacin mutane da yawa sun rasa rayuwarsu musamman manya masu manyan shekaru to da haka mu da Allah ya raya mu ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah ya yi mana rike wannan ni'imar shine mai aiki na ƙwarai, dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsoba ne man tsala umruhu wa hasuna amaluhu madalla da wanda shekararsa ta yi tsawo shekarunsa suke tsawo rayuwarsa ta zama mai tsawo kuma aikin shi ya zama mai kyau tsawon rayuwa tare da aiki shine abin da ake so don haka mu gode wa Allah kan wannan ni'ima da ya mana kada mu manta da abin da muke ciki na kowane azumi yana zuwa da kalubalen shi al'ummar musulmi a duk duniya a yau suna cikin ƙalubale na wahala da tasko idan muka kalli rayuwar mu a ƙasar nan dukkaninmu muna sanar da abin da muke ciki na karancin tsaro yadda ake yawan kama mutane ana yin garkuwa da su da yadda ake yawan kashe mutane da yadda ake yawan jiwa mutane ciwo da salwantar da dukiyar mutane abubuwa dai ga sunan da yawa waɗannan abubuwa babban mafita komawa zuwa ga Allah ta hanyar kyautata ayyuka da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki a wuraren amsa addu'a domin babu abin da ya gagare Allah maɗaukakin sarki mun sani cewa akwai waɗanda suke da'awar cewa ai addu'o'in da ake yi ba sa karbuwa zaka je suna faɗa irin wannan su ce yo ana ta magana addu'a ai ba addu'a ba ta magani wannan kuskure ne da jahilci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Imam al-Hakim ya rawaito ya faɗa mana cewa addu'a ta mutum musulmi mumini tana da halaye guda uku ko dai Allah ya wa mutum abin da ya roka. ka ce Allah ba ni kaza Allah ya amsa ya baka wannan abu hali na farko kenan hali na biyu shine ko dai Allah madaukakin sarki ya zambe bai baka abin da ka roka ba amma zai kawar ma da wata musiba ko wani bala'i da zai afka maka ko zai afka wa iyalinka ko dukiyarka a dalilin wannan addu'a sai Allah ya kawar da shi kaga an amsa addu'ar amma ba ta hanyar baka abin da ka roka ba hali na uku ya zan ba a baka abin da ka roƙa ba ba a kawar da wani abu ba wanda zai amka maka sai dai an baka lada madadin wannan abin da ya same ka kila rashin lafiya ta dame kana ta roƙon Allah Allah ka yaye mun Allah ka yaye mun Allah ka bani lafiya lafiyar ba ta samu ba amma Allah ya baka ɗimbin lada a madadin rashin baka wannan lafiyar a hadisi da mutum zai je lahira ya ga lada mai yawa ce wannan daga ina a ce addu'ar da kake yi ce ba amsa maka ba sai burin ina ma ba a karɓa mai addu'o'in da yake yi to haka waɗannan addu'o'i da muke yi suna amsuwa a wajen Allah dalili kuwa akwai abubuwa da dama da in mutum ya ji su wanda ake yi na ɓanna da tuggu da sharri da ake shirya wa musulmi ko ake shirya masa shi karan kanshi ko ake shirya wa al'ummarsa ko ƙasar shi zai gane cewa in ba dan sababin addu'a ba da yanzu an gama da shi in ka kalli yanayin kasar mu da yadda take tafiya wata irin ƙasa ce mai wahalar sha'ani na barko dai mutanen cikinta talakawa da da shugabanni da malamai da ba malamai ba maza da mata mutanen Najeriya wasu irin mutane daban suna da wahalar sha'ani sai 'yan kaɗan daga ciki sannan uwa uba za ka ga cewa mulkin ƙasar yana tafiya ne a kaikaice ba daidai ake tafiyar da abin da ya shafi mulka al'umma a wannan ƙasa tamu ba tun daga lokaci mai tsawo da haka za ga shugabannin ba su damu da talakawan ba talakawan ba sa son shugabannin sannan kuma za ga akwai masu bukatu da yawa na duniya waɗanda bukatun da ana yaƙi a kansu a wata ƙasar yanzu mutanen da suke son mulkin ƙasar nan a wannan yanayin da muke ciki kakar siyasar da za mu dosa nan da shekara biyu kowa cikinmu da za a ce lissafo masu son mulki wanda ka hararo wanda ka sani sai ga kama mutum biyar shida bakwai kuma kowanne daga cikinsu a shirye yake idan abin da zai ta hanyar ya samu mulkin wannan ƙasa to ƙasa mai irin wannan ƙalubale kaga ana zaune ba a yaƙi kai ka san cewa addu'a ce da kuma kiyayewar Allah ai mun ga wasu kasashen da zabe aka yi ma wanda yake kai yace ba zai sauka ba sai da aka zubar da jiri ko Cote mun ga lokacin da aka yi zaben Alasan Watara da shi da dan takarar da suka sai da aka zubar da jini sai da ƙarfi aka cire shi chai ba zai sauka ba sai da kai an an fara ba ta kashi mun ga irin yadda makociyar kasar mu ta nijar yadda tunda suka fara demokaradiyya wani farar hula bai mai farar hula mulki ba sai wannan shekarar sai abin ya toga sai a juyin mulki sai wani abu ya zo to duk irin waɗannan abuwa yana nuna maka cewa addu'a da ake yi Allah yana karba saboda samuwar irin waɗannan waɗannan da muke da su a ƙasa na kowa yana son mulki kowa yana shirye da abin da zai iya ya ba da abin da zai bari yi kaza amma ga kuma an yi an ƙare ba a yaƙi ba sai dai a kashe mutane can a kashe can amma abinda ake kira yaƙi yadda ake a wata ƙasa yi imanin kasan cewa akwai tasirin addu'a irin yanayin da ake ciki dai ko wannan harkar garkuwa da mutane da ake yi in ka zai makaman da ke hannun masu wannan aiki da irin yin tunanin su yake ba wai tunanin tuna Allah ko cewa za ko na in ka kalli yadda suke da yawa da makamai da wanda da kake hawa kai ka san addu'a ce ta kare mutane ga abin da ake nufi badinkin za domin mutum ɗari ɗari hudu ɗari biyar ana magana ko da bindiga wani ma ana magana bindiga ta fi ƙarfin wanda take hannun jami'an tsaro amma ka ga fitinar ta tsayawa akan wasu garuruwa wanda waɗannan mutanen za su iya tasar gari guda da da abin da yake cikin shi domin duk wanda yake rike da bindiga ba karan makami yake rike da shi ba yawa kadai in ba dage aka yi ba a cin masa to kaga shi ma tasirin addu'a ne da abubuwan suke tsayawa irin yadda suke tsayawa din da kuma yadda ake samu ana kama wasu ana ana ragewa to da haka dai abinda nake so in ce kada mu ji a rabu cewa wai Allah baya karba addu'an mu ko kamar yadda wasu ke faɗa mu dage mu ci gaba da yi Allah madaukakin sarki yana tare da mu ko ba komai zaka samu ladan wannan addu'a domin ibada kai kuma ka je lahira ka gamu da Allah madaukakin sarki cikin farin ciki da jin daɗi tafsiri abu ne da ya samu asali tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah ya shi ake saukarwa da alqur'ani kuma da abin da sahabbai ba su gane ba suka je su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Allah ya gaya musu wani abin kuma ba sai sun da baya ba domin tambayar su ce ta haifar da aka saukar da aya kaga da an karanta ayar sun san abin da ake nufi da ita domin tambaya suka yi sai Allah ya ce ce ne kaza wani sa'in kuma wani yanayi da wani hali da za su shiga zai sa a saukar da aya da haka nan ma suna da masaniya kanta amma da abin da ba su gane ba sai su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dama wannan shi abin abinda Allah ya umarci manzan Allah da yi na bayanin alkur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim Allah ya ce mun saukan maka da alkur'ani dan kai wa mutane bayanin abinda muka saukan musu to manzan Allah ya bayanin alkur'ani ya karantar da shi ya aikata shi a aikace bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shude mana ina nemi ba manzan Allah ya wafati sahabban manzan Allah sun ci gaba da karantar da alkur'ani da da da koya waɗanda suka zo baya har an samu waɗanda suka yi fice a cikin sahabbai a bangaren tafsirin alkur'ani na san da yawa mun sani akan ambaci Abdullahi dan Abbas a dan fafa annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar Addu'a da manzan Allah ya yi masa ta Allah ya sanar da shi addini ya fahimtar da shi alkur'ani ya sanya ya zama shakundum a bangaren alkur'ani kuma yake da makaranta guda da yake karantar da tafsirin alkur'ani na san muna sana da abdullahi dan mas'ud wanda yake babban malami ne babban sahabi ne mai daraja masani na alkur'ani wanda yake tafsirin alkur'ani kuma yake da makaranta ta tafsirin alkur'ani akwai irin sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu yana cewa saluni an billa ku tambaye ni dangane da littafin Allah fa innahu hulaita min ayatin illa wa qad arabtu bi laylin nazalat am yace babu wata aya a cikin littafin Allah ba ce na sani da rana ta sauka ko da daddare fi sahalin fi fi jabalin na san lokacin da ta sauka a cikin kwari ne ko akan tudu ko akan dutse ma'ana wanda yana gwada sanin shi da alkur'ani da haka yake cewa a tambaye shi babu wata aya da bai san inda ta sauka ba wanda ya yi fice a bangaren abin da ya shafi tafsirin alkur'ani daga na aka gangaro zamanin tabi'ai almajiran sahabbai nan ma an samu manya-manyan malaman tafsiri irin su mujahid ibn jabar al-makki irin sa'id ibn jubair irin su ikrima maula bin abbas irin su tawud bin kaisan ata ibn abi rabah waɗannan manya-manya ne a bangaren tabi'a abin da ya shafi tafsirin Alƙur'ani. idan mutum yana bin littafin tafsiri zai ta ganin maganganun wane ya ce wane ya ce wane ya ce to haka tafsiri ya ci har ya kawo zuwa yau shi sa cikakken tafsirin alqur'ani shine tafsirin da za a gina shi kan tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani, tafsirin Alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama tafsirin Alƙur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai wannan shine cikakken tafsirin qur'ani shine at-tafsir bil ma'thur baya hana ka fahimci wani ba aya za iya karanta aya ka fahimci wani ba cikin ayar fahimta Allah yana ba mutane fahimta amma malami yana cewa sharadi kada fahimtar ka ta saba ta ci karo da fahimtar waɗanda suka gabace ka akan wannan aya in ka zo da wata fahimta a cikin aya kuma fahimtar ta ci karo da hadisi ko ta ci karo da fahimtar sahabbai ijma'in sahabbai ko ta biya to sai a ajiye ta a gaba da su domin so ne gaba da mu abin da ya shanda alƙur'ani da hadisi akwai masu gurguwar fahimta masu cewa dan me za ku dinga cewa a fassara alƙur'ani da hadisi akan yadda magabata suka fassara mu yanzu muna kan yashin da ɗaya su fassara tun cikin karnuka da suka a karni na hijiriya muna cikin karni na sha biyar ka ce mu fassara alƙur'ani da fahimta wanda ya yi karni na farko shi ai wannan ba ba komai bane baya kuke mai da mu to masu irin waɗannan magana babu shakka musan alkur'ani ba shi alkur'ani littafi ne na shari'a babban manufar da saukar da alkur'ani shine zama shari'a ga mutane kamar yadda Allah ya faɗa shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an sai Allah ya ce hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha kaga alqur'ani karantarwa ne da da tunatarwa da shiryawa shine babban abin da alkur'ani yake haske ne to wannan shiriyar kuma manzon Allah shi fi kowa saninta. babu mai ja a kan cewa manzan Allah ya fi kowa fahimta alkur'ani ya fi kowa sanin alkur'ani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito an tambaye manzon Allah an tambaye na Aisha kan halayen manzon Allah tace kana khuluquhul qur'an ai dabi'un manzon Allah shine alkur'ani ka karanta alkur'ani duk wani abu nagari da alkur'ani yazo da shi haka manzan Allah yake duk wani abu mara kyau da alkur'ani ya hana haka manzo Allah yake to manzo Allah yake kowa sanin alkur'ani ya kowa fahimta alkur'ani sai ya yi da wasu mutane waɗanda ya karanta da almajiran shi kamar yadda suke faɗa kuma ina bai tsari ta ce ku tambaye ni wata aya a cikin alkur'ani kowace aya ce na san inda ta sauka sai ya rayu da irin su aka sami irin su Abdullahi dan Abbas waɗanda sun bi alkur'ani sun sauke sun tambaye manya-manyan sahabbai aka sami irin su Abdullahi dan Mas'ud da muka bada da sauran sahabbai suka rayu da manzo Allah da yaji kowa sanin alqur'ani da shari'a ya karantar da su alqur'ani tilawatan wa fahman wa ma'nan sannan su kuma suka ciri wannan abin daga manzo Allah suka karantar da almajiran su to ta yaya kai yanzu da zaka zo a wannan karni kace zaka bi wadancan fahimta abin da alqur'ani yake bada ba zai yi ba saboda su sun zauna da wanda ya shafa da alqur'ani amma wannan baya kore game da muka faɗa baya kore fahimta ka fahimta wani bakin aya amma ita ma fahimtar ta zama kanta saba wa abin waɗancan na farko suke kai saboda a samu ma'ana zabti a samu abin da zai zama geji na tsayar da al'amura don aka ce kowa ya fahimci abin da ya gana ma alƙur'ani to ɓata zai shigo da yawa saboda ba wani ma'auni da za a tantance amma da ka kawo ta fahimta ƙarƙashin wata aya sai a ce waye cikin magabata ya fahimci wannan aya da wannan fahimtar taka idan aka duba ga fahimtar ta sabawa fahimtar ka ta saba fahimtar su cikin wannan aya ba ta kenan ba domin da ma'anarta ne da za su fi mu sani amma in fahimtar ka bata ci karo da su ba kara fito da kara bayyana mu'jizar Qur'ani sai ba malamin da yake ja a wannan dan haka ma aka samu at-tafsir bil ra'i abin da yake kira tafsir bil ra'i mahmud don haka insha Allah ta'ala da taimakon Allah madaukakin sarki abinda da yi a cikin tafsirin akan wannan turba zabi yi shi gwargwado tafsirin Qur'ani da Qur'ani tafsirin Qur'ani da hadisi sannan tafsirin Qur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai na ƙwari. tafsirin da muka yi shekara da tauki da masallaci akai ba an yi online ne a Facebook da sauran kababan wani zamani mun tsaya kan suratul shu'ara wanda Allah da yanzu zamu dora za mu tashi kan aya ta ɗari da biyar isar annabi lo alaihi salam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki ce kazzab qaumun nuhin mursalin mutanen annabi sun kayyata manzanni idh qala kuma aqum nuh yayin da ɗan uwan su nuhu ce da su aya ni. ba za ku kiyaye hukuncin Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ba ya kuma rasulun amin hakika ne gare ku rasulun manzo ne ɗan aiki aminun amintati fattallaha ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un ku yi min da'a biyayya wa ma 'alayhi min ajrin ma na tambayar ku wani lada wani sakamako a akan wannan wa'azi da nake da gargadi in ajri illa ala rabbil alamin ladana baya ko ina sai ga wajen ubangijin kai fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un ku yi min da'a mun biyayya wannan sura ta ashura yana daga cikin abubuwan da ke ɗauke ke ɗauke da su lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar gaya masa irin abin da ya gamu da shi a tare da mutanen shi shawa. annabawan da suka gabata sun gamu da irin wannan da haka ba wai manzon Allah ne farkon wanda ya gamu da irin wannan kalubale ba cikin kissar zamu ga gabanin wannan kissar ta annabi Nuh a cikin surar an ba labarin abin da ya sha bani Isra'il annabi Musa an ba labarin kisar annabi ibrahim sannan aka zo kuma ta annabi no wanda yake gwada maka cewa jerin yadda kisar ya towa ce wannan sada a ba an jera ba ne gwargwadon zuwa domin annabi no shi ne farkon manzo da Allah ya aiko a bayan kasa. amma sai da kawo kisar annabi musa kisar annabi ibrahim sana kawo kisar abin da ya shafi annabi no don ka gane cewa tartibin jerin ba wai an gina shi mane akan farkon zuwa an kawo annabi Musa da annabi Ibrahim dan sun riga annabi Nuhu annabi Adam ruwa ba haka bai anan ba a yi wannan tartibi na zamani ba Allah madaukakin sarki ce kazzabat qawmun ilal mursalin mutanen annabi Nuh sun karyata manzanni an zamu ga Allah ce kazzabat sai aka ce qawmu malamai suna cewa wannan qawmu din suna cewa mu'annas ne majazi ce sa aka ce kazzabat wasu malamai suka ce anan ana taqdiri kazzabat jama'atu qaumi nuhin labarin da din shi sai aka ce kazzabat ba ce kazzaba ba kazzabat qaumu nuhin mutanen annabi nuh sun karyata al-mursalin manzanni sai aka ce al-mursalin manzanni alhali manzo ya aka turo musu shi annabi nuh amma da Allah ya tashi bayani sai ce sun karyata manzanni saboda me saboda abinda yasa suka karyata wannan manzan Shi ne tunaninsu cewa ai ba da zai Allah ya aiko mutum ya zama manzo da haka suna tunanin gaba ba zai Allah ya kari aiko mutum ya zama manzo ba me wannan tunanin kamar ya karyata dukkan manzannin Allah ne domin duk manzannin da Allah ya aiko mutane ne to idan mutum yana tunanin ya zai Allah ya aiko da ta mutum a ce ya zama manzo kamar yadda Allah ya gaya mana sun da cikin suratul araf aw ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum yuzrakum Allah ya ce ka gaya musu kuna mamaki ne dan an ta zo daga ubangiji fitarwa da fadakarwa ta zo daga wajen ubangiji ala rajulin minkum daga harshen wani mutum daga cikin ku ko kuna mamaki da Allah zai aiko mutum to wasu malamai suka ce wannan mamakin da suke yi suna ganin ba zai yi Allah ya aiko mutum ba karyata dukkan manzanni ne domin dukkan manzanni mutane ne wasu kuma malamai tafsiri suka ce eh an ce sun karyata manzanni ne domin ai annabi no ya gaya musu cikin abin da zai gaya musu cewa shi manzo ne daga cikin manzannin Allah Allah yana da manzanni da haka yayin da suka karyata annabi su karyata ba abin da ya bada labari da shi shi abin da ya ba su labari kuma akwai maganar manzannin Allah akwai magana Allah ne ya aiko shi sannan kuma ana cewa sun karyata manzanni domin duk abin da manzanni suke zuwa da shi iri ɗaya abin da annabi Nuhu ya zo da shi shine abin tawa Allah shi kadai shine abin da annabi Musa ya zo da shi shine abin da annabi Ibrahim ya zo da shi shine abin da annabi Shu'aib annabi Saleh annabi Hud annabi lut dukkan annabawan Allah sun zo da abota wa Allah shi kadai wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu ma hawtani bi mun aika wa kowace al'umma manzo akan ne ku bauta wa Allah shi kadai da haka yayin da mutum ya karyata annabi Isa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi Ibrahim ko annabi Alu to ya karyata dukkan manzanni ne domin duk da abu ɗaya suka rubuta ina ne ake samun bambanci a wajen shari'a da hukunci kun ga yanzu mu muna yin sallah kaloli guda biyar muke yi asuba azhar la'asar magariba isha'i Al'ummar da gabata mu suna yin sallah mutanen Musa suna yin sallah annabi Ibrahim suna yin sallah amma za a ka samu mun sha bamban a kai yadda muke yi da yadda suke yi muna yin alwala Al'ummar da suka gabata yin alwala kamar yadda cikin annabi Ibrahim ya nuna a cikin sayin Bukhari lokacin da ya tafiya da matar shi da suka je suka soka gurin wannan sarki wanda zai iya kwace ta idan ya fahimci matar shi kuma ya kashe annabi Ibrahim da haka da ya tambaye shi ya kuke da wanda yake yar uwa ce yi tauriya saboda in ce matar shi ce to kaga wanda yake so ya kwace matar mutum sai ya kawar da shi to amma tunda ce yar uwarsa ce yana talaba zai iya ta ba tare da kawar da shi ba da haka da lokacin da ya shiga wurin na nasara sai ta yi alwala mahallin shahid kenan ta yi alwala ta kama sallah kaga suna yin alwala amma kadan yadda muke yi ba da haka wajen hukunci hukunci akwai bambanci wannan al'umma za ga abin da yake na da aka gaya masa daban-daban misali ya zo a cikin hadisi Al'ummar da suka gabata ba halatta musu cin ganima ba ba sa cin ganima in an je jihadi an dawo tara ganimar ake gaba ɗaya a guri guda in ya zama ba wani ha'inci an tara ganimar kowa ya kawo abin da ya ɗauka sai wuta ta sauka daga sama sai ta cinye ganima shi ke amma mu wannan al'umma sai aka halatta mana ganima kamar yadda manzo Allah yake faɗa al'umman da suka gabata kamar da muka ce suna yin sallah amma akwai al'ummar da ba sa yin sallah sai a cikin masallaci wuraren ibada sai a wuraren ibadarsu mu kuma wannan al'umma manzo Allah ce duk inda sallah ta riske ka to an sanya ka kasa da zama tsarki da kuma wurin sallah zaka iya taimama in ba ruwa kuma kai sallah a gurin to don haka annabawa sun bambanta a gurin a gurin shari'o'i gurin hukunce hukunce amma duk sun hada kan tauhidi kadai ta Allah Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da imamul Bukhari ya rawaito yake cewa mu annabawa ikhwatul li'allat yan uwan juna ne baban mu daya wa na shatta iyayenmu mata daban-daban amma uba ɗaya muke me me yake nufi tauhidi ɗaya muka zo da shi amma hukunce hukunce daban-daban ne da haka idan mutum ya karyata wani annabi kwaya ɗaya kamar ya karyata duka annabawan shi yasa a musulunci ba ka zama musulmi sai ka yi imani duka manzannin Allah waɗanda ka sani da wanda baka sani ba inda wani zai zo ce shi musulmi ne amma bai yarda annabi Isa ba bai dalili ya ce ai na lura shi ne annabin da kiristoci suke suka yarda da shi har suke ce mai Allah to ni ba zan yarda abin da suke yarda da shi ba ko ya ce bai yarda da annabi Musa ba saboda me yace annabi ne na Yahudawa ko ya ce bai yarda da annabi Lut ba ko annabi Shu'aib to a gurin a musulunci wannan ba musulmi ba ne. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله باما musulunci tsakanin wanda وانا cikin manzannin Allah to shi yasa anan annabi Nuhu suka karyata amma Allah yace sun karyata dukkan manzanni da Allah ya aiko sai Allah yake ba labari yaushe ne suka karyata annabi Nuhu iz qala lahum abuhum nuh yayin da dan uwan su ya yace da su ala da taqul ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ana ana ga mu da lokacin da suke wannan tarihi shine lokacin da yake mutane Allah yace aqum dan uwan su anan dan uwan su an saba domin yan wata kala bice akwai yan wata ta addini akwai yan wata ta nasaba wanda kuka haɗa iyaye to wannan dan uwanka ne ta nasaba in addini ya haɗa ku ya zama dan uwanka addini dan uwanka nasaba akwai kuma wanda ɗan uwanka ne a addini ba ku haɗa iyaye ba kakanninka daban nashi daban amma addini ya haɗa ku to kai ɗan uwan shi ne ƴan uwantakar addini ta fi ƙarfi ta fi girma fiye da ƴan uwantaka ta jini ta na sama. to anan Allah ya ce aquhum ɗan uwansu gashi kuma Allah ya ga mana sun ƙaryata manzanni kaga ashe dan uwansu ne ta na sama ba ta addini ba dan in ta addini ne ba dan uwansu bane dan su sun karyata manzanni shi kuma manzo ne da yayi imani da Allah ya imani da kadai ta Allah da haka anan dan uwansu ne ta bangaren abin da ya shafi nasaba sun karyata shi da yace musu ala tattaqun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba wannan yaro kenan ba yanzu bane farkon wa'azin ma'ana a bayan musu wa'azi shi yasa yanzu yake cewa ba za ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ba a takawa Shi ne mutum ya ji tsoron hukumar Allah ya sanya shamaki tsakanin shi da hukumar Allah yi abin da Allah ba zai mai hukuma ba shi yasa duk inda takawa ta zo a cikin ita kuma ko a cikin hadisi muna ban ta da tsoron Allah haka ne amma fito da ma'anarta ne kiyaye dokokin Allah domin tsoron Allah shi yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya hana sai ce ku ji tsoron Allah ka fassara ta amma kuma ana son da yi fili billa billa to sai da ce ku ji tsoron Allah bimtisali awamrihi wajtinabi wahi. to a yana musu garfi ku ji tsoron Allah kuma na kiyaye dokokin Allah ku zo masu bin abinda Allah madaukakin sarki yace saboda me inni ku, rasulun amin ni da ne da kuma manzo ne amintacce anan ya faɗi dalilin da yasa yake musu wancan wa'azi abu na farko shi manzo ne shi ya rage musu wa yake musu garfi manzo ne da Allah ya aiko na ya zo ya karantar da su ya kuma hana su abin da sai mara kyau don haka yake musu gargadi wajibin shi ne yake sauke Allah ne umarce shi da wannan aiki abu na biyu kuma amin abetacce ne ma'ana a zaman shi da su sun san yana da amana wannan amana da yake da ita yana kiran su ne da ku duba amana ba zan yi ƙari abin da Allah ya ce a faɗa ba rage ba da kun yarda ne a da ne to ku karɓi abinda na zo muku da shi wannan ya nuna amana sai ba ce mai girma kuma na bawan Allah sun ci da ita har ma suna cewa annabi ya shahara da amana kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahara cewa shi amintacce ne a cikin mutanen shi tun gabanin manzon Allah zan manzo an mai shida da amintaka lokacin da Abu Sufyan yake ba da shaida a gaban Herakla sarkin Rome. Abu Sufyan musulunta ba a lokacin amma Herakla ya kashi ke mai tambaya kan manzon Allah cikin tambayar da yi masa yake ta hal jarrabtu alaihi kaziban <coughs> kun taba kama shi da ƙarya Abu Sufyan ba musulmi ba a lokacin <coughs> sai yake cewa amma yanzu mun yi alƙawari da shi muna da yarjejeniya da shi ba mu san me zai faru da ba amma baya ba mu ta kama sai ƙarya ba sai hirakala yake cewa ba zai ba zai yin ƙarya ga mutane mai wa Allah ya ma bi sai ta bi wannan duk wanda ya yi wa mutum ƙarya to ba zai wa Allah ba wannan yana nuna maka alaƙar mutum ya zama mai gaskiya ta mu'amalar shi mutane idan ka zama mai gaskiya tsakaninka da mutane to ba da za a yi gaskiya tsakaninka da mutane kuma ka zama tsakaninka da ubangiji ba za ka yi gaskiya ba da Allah ya ce musu ni mutum ne da nake amitacce a wajen Allah maɗaukakin sarki da wajen da aka Allah ya aiko ni kuma nake muku wali fataqullaha ku kiyaye dokokin Allah sai ya ƙara maimaita musu kasancewa ta manzo da nake muku gargaɗi da wa'azi kasancewa ta amintacce a wajen Allah dan haka bazan mai ƙarya ba amintacce a wajen ku bazan ga muku abinda ba haka ba ku kiyaye dokokin Allah wa atiyun ku yi min da'a ku yi min biyayya cikin abin da na nake gaya muku a yake ya sake maimaita wannan jumla domin su ne ginshikai abin da ake so ga mutum da'a ga Allah madaukakin sarki da biyayya ga sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutum yayi abin da Allah yake so kuma yayi yadda manzon Allah ya koyar sai ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajri bana tambaye ku ni lada bana cewa ku biya ni wannan kuma duka annaba mun karanta wannan haka suke cewa ba wani annabi da ya zo da wa'azi in ya gama zai ce to ku biya ni dan na shiryar da ku dan na faɗakar da ku babu wani annabi da yake roƙon haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har yazo ya zama wani shi bai taba cewa ya zo da addini ba dan haka sai an sallame shi shi ma abinda Allah yake faɗa ina bi illa ala rabbil alamin na yana wajen ubangijin talikai to me hikimar ka wannan anan Dan a gwada kai mai saurari cewa ba nauyi ya dora musu ba ba nauyi ya dora musu ba da sai yi wannan wa'azi da na zo da shi duk wanda ya karba sai ya bada kaza wani sai ya bijire bai karba dan bai da wannan abu ko da ba sai ya bayar to bai dora musu wannan nauyi ba da ci yana neman na da Allah manzan nan Allah ka zo da shi har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da manzan Allah yake nema a wajen mu ina mai imani mu gaggata mu gaggata shi me abin da Allah ya ce a yi shi ne abin da mazala yake nema a gurin har shi ma abin da ya ce fatullah ku ji tsoron Allah wa aqiun ku ku yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ku yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya wannan ne wa'azi da Annabi Nuhu alaihi salam yayi ku to amma ba ya kalu قال وما فيه ما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين نعم cikin ayar ta gabata za mu fahimci cewa duk wanda ya karya da manzo daya to ya karya dukkan manzanni wajibi akan musulmi mu'mini imani da dukkan manzannin da Allah ya aiko sannan cikin ayoyin da suka bada za mu ji irin salo ayoyi da annabawa ke bi wajen kira mutanen su zuwa ga Allah kira ne cikin hikima kira ne cikin lalama sannan kira ne wanda yake dauke da sako da dambe hankali yau da bebi sannan a cikin ayoyin da ya gabata a yau za mu ga abubuwa guda biyu wanda suka maimaita har sau uku shi ne magana a takwa ala tattaqun واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وأنا نظمن وأنا أبو التقوى وطاعة kiyaye dokokin Allah da kuma yin da da haka ana san dukkan musulmi ya zama akan waɗannan abubuwa guda biyu sannan a cikin ayoyin da suka gabata za mu fahimci cewa yadda ƙurayshawa suka ƙaryata annabi sallallahu to haka manzannin ma da suka gabace shi sun game da irin wannan ƙalubale sai Allah ce qalu suka ce anu'minu laka zamu imani da kai wattaba'aka al-arzalun alhali kaskantattu sun bika qala yace wa ma ilmi bima kanu ya'malun to me ya sanar da ni abin da suke aikatawa in hisabuhum illa ala rabbi hisabun su ba ko yake ba wajen ubangiji law da shurun da kuna kuna fahimta kuna garewa wa ma ana bi tsari lil mu'minin kuma ni bazan kori mu'minai ba in an ila nazirun mubin ne ba kowa bane face mai gargadi kuma mai bayyana gargadi ga mutane lokacin da Allah ya ba mu labarin sun karyata shi da Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin to kamar mai saurare yanzu yana saurare ya ji me ya faru shine sai Allah ya fara ba mu labarin abin da ya faru din sun karyata shi a sai aka to mana maganganun da ya gaya musu to su me suka ce sai Allah ce qalu suka ce anu uminu laka za mu yi imani da kai ba aka arzalun alhali wawu ɗin nan wawu alhali ce alhali matsakanta sun bi ka wannan zai sa ba za mu imani ba wanda yake gwada kenan ba farkon wa'azin ba tun farko annabi nuhu ya yayi wa'azin tun farko har an samu wanda sun yi biyayya sun mai da'a sun bi shi sai dai suwaye suka bi shi su ne wanda ake ganin makaskanta wani irin kaskanci suke nufi a nan galibin malaman tafsiri sukan ce abin da suke nufi da kaskanci a nan mutanen da suke ba talakawa mutanen da ba su da komai mutanen da suke ƙananan sana'o'i shi ne abin da suke nufi da haka su kuma manyan gari ne in ana maganar wadata su ne masu dakar in ana maganar mulki su ne masu mulkin garin to ya za mu yi ma ɗa'a mu bi ka ka zama jagora shugaba muna tafi kan addinin ka alhali kuma duk mabiyanka makaskanta ne wanda yake nuna maka girman kai da cewa su ba za su yi da'a su biyayya ba kuma wanda yake dada bayyana maka cewa mabiya annabawa galibin su mutane ne da suke na ƙasa. haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo makka yana wa'azi waɗanda suka karbi da wasu zaka taran cewa akwai bayi irin su bilal akwai Rauna na irin su amar akwai baki irin su suhaib irin su zaid bin harisa wanda wanda ya sa su ma kafin makka ke cewa ya za'i zauna da waɗannan mutane ya za'i zauna daidai da waɗannan da haka in dai har kana so mu yi imani da kai ka kori waɗannan talakawa ko za mu yi zama talaki ba to wannan ɗagawa ce ta masu mulki da masu kuɗi kuma galibi sun fi yin faɗa da gaskiya galibi ana samun masu kuɗi ana samun masu mulki Mu dai bayan Allah ba galibi sun fi ba da gaskiya da wanda suke dan hawa wanda suke ba su da abin hannu dan haka nan ma sai suke cewa ba za mu bi ka ba alhali makaskata ne suka bi ka tunda makaskata ne suka bi ka mu ya za mu bi ka to sai ba su aka qala sai ce wa ilmi bi makaru ya amalu to ni mai sanari abin da suke aikatawa ma'ana ina ina gani na da aikin da suke idan wancan yana sana'a kaza wata yana sana'a kaza wance yana kaza na hani na da sana'o'in su ba da alaka da wannan ni abin da nake da alaka abu na zahiri da suka bayyana a zahiri sun yi imani sun karbi abin da zo da shi wannan shine alaka ta da su amma ba aiko ni ba in shiga in bibiyi cewa wani sana'an da yake wani yana da kuɗi ko wani bai da shi wannan ba shine aiki na ba aiki na in isa musu da sako daidai da abin da manzo Allah ya ce umirtu an uqatila nas manzo Allah ce an umarce ni in yaki mutane sai ce hatta ya shahadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah sun yadda ni manzon Allah ne fa iza fa'alu zalik idan suka aikata haka suka yi imani suka yi kalmar shahada asamu minni jama'an wa amwalahum jinin su da dukiyar su da rari ba riba ta dukiyar su ko jinin su illa bi haqqi islam sai manzo Allah ce wa hisabuhum Allah hisabu yana gurin Allah to nan ma annabi nuhu shine da yake faɗa musu ba ne da alaka da abin da suke yi na sana'a kuma sannan wannan wani abin da kuke tambaya da bai da amfani shi yasa ma annabi nuhu yake wa ma ilmi me ya hada me ya hada sani na bi ma ya malu da abin da suke aiki bi ma kanu ya malu da abin da suke aikatawa zai yi cewa hata ku a fadar wani abin da kuka bayar bai mara amfani dan idan mutum ya fahimci abin da bai da amfani ba abin zargi bane bal abin da amfani ma shi ake jahilta shi ake jahilta abinda kuma ba daidai ba ne bai kamata ba shi ake jahilta shi ai ka san da kuɗi ta ce ina ruwa na me ya haɗa ni da cewa yana da kuɗi ko da shi wannan abin da ka nuna na rashin sanin an shi abin yabo saboda abin da baka da alaƙa da shi to da haka zai wai cewa ilmi bi makanu amalu iri fahum illa arabi damuwa ta shine addini ko shine imanin su to imanin su in na ne ma Allah zai hisabi in na gaskiya ne ma Allah zai hisabi to ina wana in hisabuhum ba komai ne hisabun su illa ala rabbi ba dai yana wajen ubangiji na don haka ne ba ruwa da halin da suke ciki na sana'a ko na rashi lau ko ma da kuna ji da kuna ganewa da kun gane cewa ba wanda ya kamata ku damu da shi ba ba wanda ya kamata ku bibiya ba abin da ya kamata ku bibiya shine ku ba yi imani ku gangata amma magana cewa riya suke yi a magana cewa tana kawai wannan wani abu ne da bai dame ku bai shafe ku ba sai cewa ma arbi tsari da mu'minin ko yi ba ku mu'minai ba malamai ka ce wannan yaro sun nemi ya kore su daga ta abin da suka nema ba za mu yi imani ba sai ka waɗannan mutane Ku shi ne ce wa ma ana bi da ni ba mai koren mominai ba in ana na nazirun mubin ni ba kowa ba ne fa mai yin gargadi mai bayyana wannan gargadi gare ku aiki na ne in karanta ku in gaya muku gaskiya in ja hankalinku waɗanda su guda biyu da ke da suna bayani daga cikin su ne abin da yake kaina amma ba ga kori ruwan wannan ba daidai ba a cikin waɗannan ayoyi za mu bayyana cewa mulki da dukiya suna iya sa mutum gawa har ya kirkiya sannan za mu bayyana cewa mizani na gaskiya bai da alaka da samun ko shi zai iya zama mutum ta gane talak amma a gurin Allah ya fi kowa zai iya zama yana da dukiya amma a gurin Allah ya fi kowa kowanne ana iya samu sannan wannan yana rashin hankali da wanda ba musulmi ba shine ba sa yin abin da ya cancanta ina ruwan su da cewa ku ruwa ne da wani cewa ba kai ka kiyaye dokokin Allah kai wa Allah da ka bi Allah to ina magana cewa ku ruwa ne shi ma na ya halice shi ma ana bukatar ya bi Allah sannan wani yana nuna mana cewa annabawa daga cikin sibobi kuma bayyana akwai annizara shine gargadi da hankali zuwa ga abin da yake daidai sai Allah ya ce mai kanu قالوا قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في كل مشهور Mun Idan baka hannu da ya kainu. Lata kunanna min almarjumin, za ka cikin taimakon ku. Fada ce ya ce Rabi'u in na Ya Ubangiji, haƙiƙa mutanena sun karye ta ni. Fafda bai wa bai na Ya Allah ka yi hukunci tsakanina da su hukunci. Wa na jini ka iya taddani. wa ma'iya minal mu'minin waɗanda suke tare da ni daga cikin mu'minai fa anjayna Allah yake muka tsiratar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa wanda yake makare da mutane da dabbobi thumma aghraqna ba'dul baqin sannan bayan haka muka halakar da sauran ma'ana bayan annabi no yayi musu bayani na cewa wancan abin da suke nema ba daidai bane bai kamata su shagalta da shi ba abinda ake kiransu shine su imani su gaggata Allah Allah ya ba mu labari a cikin suratu Nuh na cewa annabi Nuh yayi waɗannan mutane gargadi da dai hanyar da ta dace yayi musu gargadi da rana yayi da dare yayi a fili yayi a ya yayi a kowane lokaci da ya kamata yi amma sun kin imani da ba yayi wannan sai ma aka zo matakin da suna mai kashedi la illam lam ya kai nuhu in baka hanu ba la takunanna min al-marjumin zaka zama cikin jefaffu nan malaman tafsiri galibi suna nufin waɗanda suka ce galibi ana nufin marjumin waɗanda za a jefe da duwatsu har su mutu Bana za mu jefe ka za mu kashe ka wannan sun zama ba za su iya kare abin da suke kai da hujja ba sai suka koma kan yin fada da mulki da nuna mulki da iko da karfi kuma dukkan haka ɗabi'a dukkan wani mara gaskiya take idan ya gagare kare abin da yake da hujja to sai kuma ya koma abin da yake na ƙarfi cewa a kore shi da gari game da aka yawa annabi shu'aib aka ga yawa annabi lut cewa mu kashe shi game da aka yawa annabi salih game da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi ba komai ba irin waɗannan abubuwa na ƙarfi da haka nan ma suka koma zuwa ƙarfi da annabi nuhu ya ji an kai wannan mataki kuma Allah ya riga ya mai wahayi cewa ba waɗannan mutane ba za su yi imani ba to sai ce rabbi inna qaumi kazabu ya ubangiji hakika mutane na karyata ne. wannan shimfiɗa ne abin da zai biyo na addu'a da zai yi can in ka kuma ta suratul nur za ga yayi addu'a qala rabbi la tazar ala al-ardi min kafirina dayyara Allah kada ka bar wani daga cikin kafiri a zuwa gida Allah ka dakar da su Allah ka kawar da su idan in tazarhum yuzillu ibada wala yalidu illa fajiran kafa. Allah in ka basu za ka fitar da mutane ne ko ba za ta ji kowa kai face wanda yake mai yawan wa Allah da haka annabi Nuhu ya riga ya kai makura ya fahimci cewa waɗannan mutane ba za su yi imani ba da haka sai yi addu'a to bayan yi addu'a sai ce fafta baini wa bainahum fathan Allah kai wani hukunci na da su hukunci shi ga kuma cikin suratul qamar za ga abin da yi fada rabbahu anni maghlubun fantasir ya kira ubangiji ce ya Allah an fi karfi na an rinjaye ni Allah ka ka agaji Ya ce yace anni maghlubun fantashir sai Allah ce fa abuwa ba sama'i bima'in munhamir sai muka bude kobobin sama bima'in da ruwa munhamir wanda yake zuba kamar da bakin ƙwarya a fajar nan arda uyunan muka fito da idanun ruwa faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir sai ruwa ya fita sama da tarka ala amrin bisa wani mari qad qadir an riga an tsala shi in ka koma cikin suratul yunus ga. inda ma ruwan ya fara fitowa daga tanderu ne na yin gurasa don a nuna ma cikar ikon Allah wuta da ruwa ba sa haduwa to sai ga ruwa ya fara fitowa daga inda wuta take ci don a nuna ma a yau an zo lokacin ikon mai iko sun zo ƙarƙashin akza azizin muqtadir da haka sai ruwan sai zama wutar ta fito da ruwan ya fito daga cikin wuta tana aka fara fito da ruwan don haka Allah ya ce wa Fajjar al-arda uyunan faltaqa mau ala amrin qad qudir sai ce wa hamalnahum ala zati alwahin wa dusur muka ɗauke su akan wani jirgi wanda aka yi da katako da ƙusa, jirgi da aka sassaka dan komai da ka gani sababi ne amma Allah ne mai kaddara koma ga ruwan